بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصلي رحمه الله والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم المسكين وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فوصف المحبوبين المخلصين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فإن المحبة مستلزمة الجهاد لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يفقد محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى برداه ويكسب لجبله ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 da hudu ne ko da hudu ashirin da hudu ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan goma miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi mai tarin albarka a wannan masallaci na modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan majalisi namu inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafatar iraqiyya fil a'malil qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shaykh al al islam abu abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al halim ibn abd al salam ibn السلام al harrani al dimashqi wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na arba'in da shida a jerin gwanan darussan wannan majalisi kuma wannan shi ne na sayi, muna yi wa allah maɗaukacin sarki godiya bayan godiya da ya ba mu dama ya ba mu lafiya ya bar mu da rayukanmu kuma ka sake saduwa a wannan majalisi a yau bayan mun ɗau dogon lokaci muna hutu ba hutu ba hutun haduwa a wannan wuri amma kuma kowanne ɗaya daga cikinmu yana cikin wasu ayyuka na da'a da kira zuwa ga Allah da sanarwa da karantarwa bakin gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hure masa mumini baya hutawa sai ya mutu ya shiga aljanna muna fatan Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu da muka gabatar a cikin wata mai sarki wata mai albarka watan rama da alkhairi watan ramadan ayyukan mu na ibada na kiyamul laili na azumi na sadaka na karatun alkur'ani na zikiri da tasbihi na karatu da karantarwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba ayyukan mu ya sa mana shi a mizanin ayyukan mu na kwarera da gobe kiyama abinda muka yi na kuskure na gazawa muna fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya yi mana afuwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana na shekaru masu zuwa cikin cikakkiyar lafiya da kuma imani da fatan abinda za mu karanta a wannan zango kafin kuma mu tafi wani hutun da ba hutu ba muna fatan abinda za mu karanta zai amfane mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta abinda muka kuskure kuma Allah ya ce mana waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin waɗannan 'yan kwanaki Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu ya ji ɗansu ya ramshe su da sanya sun samu hutu na har abada mu kuma da muka wanzu muka yi saura da rayukan mu Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani idan ba manta ba shekul islam ibnu taymiya yana magana akan al-mahabba wato san Allah da sa sallallahu alaihi wa sallama inda yana magana akan ayyukan da suke da alaka da zuciya yana daga cikin manya-manyan ayyukan da suke da alaka da zuciya mahabbatullahi san Allah wa mahabbatu rasulihi da san manzansa mahabbatullahi hiya al-aslu kamar yadda ya nuna mana a bara san Allah shine jigo shine asali shine tushe dukkan wani so zai biyo bayan san Allah ne yana zama reshe ne daga tushe na farko wanda shine san Allah annabawa da manzanni da salihai da muminai da dukkan wasu ayyukan kwarai da muke so muna son su ne saboda Allah yana son wannan kuma ya ce mu so su don haka muke son su duk abin da muke ki muna kin abin da muke ki ne saboda ya ci karo da abin da Allah yake so don haka mahabbatullahi san Allah shi ne jigo sannan san manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ma wato reshe ne daga san Allah madaukakin sarki ibn ya yi mana da ibada idan ba a manta ba me ake cewa ibada sun in aka ce ibada ana nufin kai sujjada ga Allah ko kai sujjada ga gunki shine kawai ibada ana nufin tsayuwa gaba ga Allah kana sallah ko tsayuwa ga wani gaba ga wani kana masa ibada wannan shi ake cewa ibada ko ko a'a me ake nufi da ibada ibn taymiya ya gaya mana cewa ibada ta kunshi ghayatul zulli wal mahabbati ghayatul zulli wa kamalin mahabbati lillah ta kunshi tsananin kaskantar da kai da mika wuya da saduda ga Allah ta kunshi kuma cikakkiyar soyayya ga Allah idan aka ce wannan yana bauta wa Allah ma'ana yana kaskantar da kansa ya saduda ya mika wuya ya rusuna wa Allah tare da cikakkiyar soyayya a zuciyarsa wannan shine mai bauta wa Allah wanda zai tsaya gaba ga Allah ba tare da yana so ba ya yi sallah ba tare da zuciyarsa na kaunar wannan sallar ba wannan ba a cewa yana bauta wa Allah wala yaqtuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihuna kamar da Allah ya kanta munafikai ba za ka gansu a masallaci ba cikin kasala sannan ba za su da dukiyar su na kalmar Allah ba illa wa hum karihun fa suna kin wannan a zuciyarsu ya zama musu ne dole babu yadda za su yi don kada a munafikin ya fito sarari a gane su don haka za su yi wani abu da suka gama mu suna yi amma ba tare da zuciyarsu tana son wannan abun ba kaga wannan bai hana su shiga wuta ba Allah ke innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira munafikai suna can can can kasa a cikin wutar jahannama kuma ba za ka samu wani wanda zai iya taimaka musu ya fito da su daga cikin wuta ba ashe kaga عبادة Rahman غاية حبه مع ذل عابده Huma قطبان kamar yadda ibn qayyim yake faɗa tsananin san Allah da kuma tsananin kaskantar da kai gare shi waɗannan su ne ginshiƙai guda biyu waɗanda aka su ne ake gina bautar Allah to shi ne yake faɗar abubuwan da suke hukunta bautar Allah wato suke hukunta san Allah menene yake nuna cewa wane da wane suna san Allah shi ne yake cewa wa qad ko annahu ayil jihad أفضل ما تطوع به العبد والجهاد لازم المحبة الكاملة هكذا المؤمن لن نسكت دعوة هذا مبادئ للكامل والجهاد لذلكم والجهاد دليل المحبة نعم والجهاد دليل المحبة الكاملة وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها والتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين ibn taymiya yana maganar abin da yake nuna ko daga cikin abubuwan da suke nuna san Allah ko tsananin san Allah yaya za mu gane wane yana san Allah waɗanne dalilai da suke nuna wane yana san Allah sai ya ambaci jihadi gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah wannan ita ce gabar da muka kwana a kanta wanda bayan ka wasu abubuwa suka faru marasa daɗi masu dugun zama zuciya masu ɓata rai waɗanda ba su yi wa dukkan wani mumini daɗi ba abinda ya faru a jihar ah, borno a garin maiduguri da kuma wasu jihohi na ƙasar nan inda aka samu wasu matasa suka fito da makamai suna kone-kone suna kai wa jami'an tsaro hari suna kakkashe wasu daga cikinsu da sunan jihadi kalmar jihadi kalma ce mai tsarki kalma ce mai daraja kalma ce wacce take da gurbi a cikin alkur'ani kan gurabe a cikin alkur'ani mai girma take da kurabe a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kalmar jihadi ba kankanin abu bane shi yasa za mu ga alkur'ani ya yi bayanin menene jihadi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cike take da bayanin abin da ake kira jihadi malaman musulunci na da da na yanzu sun yi cikakken bayani sun yi cikakken sharhi kan abin da ake nufi da jihadi bayan Allah na ƙwarai tun daga kafuwar duniya zuwa yanzu suna cikin wannan gwagwarmaya ta jihadi a shekarar kalmar jihadi kalmar ce mai tsarki kalmar ce mai daraja ita ce tozon wannan addini wazir wato sanarihin jihadi fi sabilillah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tozan wannan addini shine jihadu fi sabilillah sai dai kamar yadda muka sani dukkan wani aiki da Allah madaukakin sarki ya ce ayi ko manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da al'ummar sa akan sa sai an samu shedan yayi kokarin bata wannan aiki ta hanyar ya shigar da wasu abubuwa a cikin sa waɗanda ba ta ciki ko ya gurbata ma'anar shi wannan abu a rika yin sa ba daidai ba a shigar da wasu abu a ciki waɗanda ba su ci Allah ya ce a yi zikiri aka samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da sunan zikiri wanda ba zikirin ba ne Allah ya ce a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama aka samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da sunan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko suke faɗar wasu maganganu dangane da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka saba wa shari'a Allah madaukakin sarki ya yi umarni da sallah amma wasu suna yin wasu abubuwa a sallah waɗanda sun saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce a je haji a yi umara amma a cikin mahajjata da masu umara za ka samu akwai masu shigar da wasu abubuwa da suka saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga haji da umara haka nan dukkan wani bangare na addini da dukkan wani aikin da ya shafi zukata ko ya shafi gabbai za ka samu akwai waɗanda suka shigar da wasu ma'anoni suka shigar da wata fassara wacce ta saba wa abin da Allah da manzansa suke nufi da wannan aiki Allah ya ce a so shi a so manzo sallallahu alaihi wa sallam amma an samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da suka saba wa koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan kurakurai duka ba za su sa a kyamaci wannan aikin da Allah ya ce a yi ba ba za su sa a cire wannan aikin daga cikin kundin musulunci ba yana nan a cikin kundin musulunci Ila iyaka a fito a yi bayanin abin da ake nufi da wannan aiki a tsantsar fahimta ta alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin da ya kamata a yi to haka nan idan an dauki jihad kalmar al-jihad an yi mata gurguwar fassara ko kuma a'a an aiwatar da ita ba yadda Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam suka faɗa ba wannan ba yana nuna cewa jihadi barna bane abinda za a yi shine a gyara wannan mummunar fahimta din a kuma nuna wa mutane cewa wannan aikin ko wannan barnar da aka yi ko wannan fitinar da aka yi ba ta da alaka da jihadi jihadi yana nan daren daren ba zai sake kama ba ba zai sake tura ba kuskuren mai kuskure ba zai cutar da shi ba a yanzu a duniya a kudin da ake jihadi ba ma inkarin cewa waɗanda aka kawo musu farmaki wasu ƙasashen waje suka kawo musu farmaki ko suka mamaye ƙasarsu suke musu kisan kiyashi suke cin zarafinsu suke wa matansu faɗi suke musu lugudan wuta ba dare ba rana waɗannan mutane su fito don su kare kansu don su ceci rayuwarsu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu babu shakka ba ma shakka ba ma tantama cewa waɗannan jihadi suke yi mutane a falastin sama da shekara 60 suna ganin fashin rai suna ganin abubuwa daban-daban ana kashe su ana rusa musu gidan daji ana kashe 'ya'yansu da matansu da tsofaffi ana sa musu takunkumi na tattalin arziki ana kama samarinsu a ɗaure shekara da shekaru ana rusa musu gidajen ibada babu shakka waɗannan suna da haƙƙi cikakken haƙƙi na su tashi su ceto kawukansu su kwato 'yancinsu babu wanda ya isa ya ce ba su da wannan haƙƙin haƙƙi ne wanda dukkan addinai sun ba su damar su tashi su yi turjiya su yi gumurzu na su kwaji kansu haka nan mutanen iraki da aka kawo musu farmaki na ba gaira ba dalili aka yi musu lugudan wuta aka kashe mutum sama da miliyan a cikin 'yan lokuta 'yan lokuta ɗan lokaci kankani aka zo aka dasa musu gwamnatin da ba ita suke so ba aka yi ana musu mulkin kama karya kullum sojojin ƙasashen waje suna shiga gidan daji na jama'a suna kakkashe mutane haka kawai salin alin ba tare da dalili ba babu shakka waɗannan suna da haƙƙin su tashi su turjiya su nuna ba su yadda ba haka nan mutanen kashmir waɗannan su ma suna da wannan haƙƙin haka nan mutanen afghanistan su ma suna da wannan haƙƙin shi ya sa ma yanzu ake ta tunanin a zauna a tattauna da su saboda an zalunce su shekara da shekaru an zo an kawo musu hare-hare ta sama da ƙasa a rugurguza musu gidaddaji an karkashe musu al'umma babu shakka suna da haƙƙin su kare kansu na ka waɗannan jihadin yana nan amma wannan ba shi ke nuna dukkan wani wanda ya daga tako ya daga makami ba ya faɗi wasu mutane da kisa yana jin cewa yana yin abin sa dan Allah zai zama mai jihadi ba ko kusa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka a cikin littafin sunan sunan na sa'id ibn mansur ده للتاكن المسلف لا ابن أبي شيبة لكم للتاكن البدع والنهي عنها هو النهي عن البدع لا ابن الوضح التتفيني فلنمت ويرواري سيحي لوكة الدول متن يضو يتشيوها أبو موسى الأشعري mutumin da zai ɗauki takobinsa da kyakkyawar niyya ya durfafo su domin ya yaƙe su shin idan aka shi zai shiga aljanna abinda tambayar take nufi shin daidai yake yi yayin da zai ɗau takobinsa da kyakkyawar niyya muktamiyan wajh Allah dan Allah ya fito ba dan wani ba sai a kashe shi a wannan gurin shin dan aljanna ne abinda suke ke nufi da dan aljanna ne ma'ana daidai yayi sai uzaifa ya ce wa abu musa me za ka ce ya ce daidai uzaifa duk da yaman ya ce a ba daidai yayi ba har sai ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wato kyakkyawar niyya ita kadai ba za ta sa aikin mutum ya zama karfaffe ko ya zama daidai a gurin Allah ba har sai ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan aiki shi yasa ibnu taymiya a cikin littafin sa ar-radd ala al-akhnai yake cewa jihadi akwai al-jihad sunni akwai al-jihad al-bid'i kamar yadda zaka ce akwai az-zikr sunni akwai kuma az-zikr al-bid'i as-salatu sunniya akwai as-salatu shar'iyya az-ziyara ziyaratul qubur akwai as-sunniyya akwai ah, al-bid'iyya to haka nan abin da za a ce masa jihadi akwai na sunna wanda ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma na bid'a shi yasa malamai a tsawon tarihi ba su taɓa yaban khawarij akan irin tako abin nan karafiya da suke yi da al'umma da sunan tabbatar da hukuncin Allah kawai ba su taɓa yaban wannan ba tare da cewa khawarij mutane ne masu yawan ibada masu yawan sallah masu yawan azumi masu yawan karatun alqur'ani har annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يبرقون من الإسلام كما يبرق السام من الغنية annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda suke da yawan ibada yace har idan kun ga tasu ibada za ku daina tasu idan kuka yadda suke da yawan sallah za ku daina sallah kuka yadda suke yawan azumi za ku daina naku sai da suke yawan karatun qur'ani suna karanta qur'ani amma baya wuce makoshin su abinda ake nufi da suna karanta alqur'ani baya wuce makoshin su ma'ana bai wuce sautin da kake ji yana fita daga bakin su amma ba ka fahimta ba sautin kawai yadda kake ji yana yana karantawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin wannan sautin zaka ji kawai amma menene ma'anar abinda yake karantawa baya fahimta to kaga ashe ba dukkan wani wanda ya dau makami ba ya girfafi wata al'umma daliyar niyyar zai yaƙe ta yake zama mujahid hatta yuwafiqa amrullah kamar yadda Huzaifa ibn Yaman ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud ba ya faɗi kwatan mutum wannan kamar yadda yake cikin littafin al-musannaf da Ibn Abi Shayba saboda haka kalmar jihadi mun faɗa a wasu munasabat a wasu munasabobi daban cewa kalmar jihadi ba wai kawai tana nufin yaki ba kamar yadda wasu ke zato idan an ce jihadi sai su zaci ana nufin yaki da makami Daukan makami a yi aran gama a kashe ka kashe ko a kashe ka ko ku yi mutuwa tasko, wasu sun zaci cewa wannan shi ne kawai jihadi babu shakka wannan fassara kuskure ce ta saba wa abinda alkur'ani da sunna suka nuna na ma'anar wannan kalmar jihadi ne akwai takura abin da yake mai yalwa yalwar ma'anar jihadi ta fi ƙarfin a tsayar da ita a cikin amfani da makami kawai za mu ga a tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sirarsa an farlanta wa manzo sallallahu alaihi wasallam ko an shar'anta wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa jihadi lokacin da ya fito zai yi hijira akan hanyar zuwa Madina aka shar'anta masa alkitan da ayar da take cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir ibnu abbas yace Allah ya saukar wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ayar yayin da ya fito zai yi hijira zuwa madina Allah ya bashi izini shi da sahabbansa waɗanda aka matsa musu aka takura musu aka gallaza musu aka hana su zama gidaddajinsu aka fitar da su daga gidaddajinsu aka kwace musu dukiyoyinsu aka rarake su daga ƙasarsu Allah ya ba su izini su tashi su kara kansu kuma Allah zai taimaka musu a wannan lokacin aka farlanta aka shar'anta alkitan amma za mu samu alƙur'ani akwai ayoyi da suke magana akan jihadi tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka kafin ya hijira kamar ayar da take cewa والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا waɗanda duk suka yi jihadi don mu za mu nuna musu hanyoyin wani aya ce makiya fala ku bihi kada ka yi wa kafirai biyayya ka yi musu ka yi jihadi ka yi jihadi gare su jihadi babba ka yi jihadi da shi ibnu abbas yace bihi din nan da shi ana nufin alqur'ani ma'ana jahidhum bil qur'ani jihadan kabira Allah ya nuna gwagwarmaya ta hanyar yiwa kafirai bayanin abin da ake nufi da musulunci da kiransu zuwa ga musulunci shi kansa jihadi ne wani aya ce makiya kuma an ce wa jahidhum bihi ibnu abbas yace bil qur'an منين الجهاد بالقرآن شنو الجهاد بالبيان الجهاد بالدعوة تهنير الكرة تهنير الدعوة ليش الله يكرهه في الجهاد يا أيها النبي جاهد المنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جاهد الكفار والمنافقين على نفس التوكي مكاني أكشي المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم بيكشي المنافقين بكتب كامانسا بيتدى مكاني يا يأتي منافقين har ma waɗanda munafikin nasu ya fito karara kamar irin abdullahi bin ubayi bin sanu munafikin sai fito karara ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama a karan kansa ya cutar da shi cikin iyalansa ya cutar da muminai ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallama a kullum muminai suna ji lokacin da safe suka ce ya rasulullahi a kashe shi mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a turiduna an yatahaddasa an-nasu anna muhammadan yaqulu ashabahu kuna so mutane su yi ta surutu cewa annabi muhammad yana kishin sahabbansa maslaha ta da'awa ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kashe munafukai ba amma kuma gashi Allah ce yayi musu jihadi ya yi wannan jahilul kuffara wal munafiqina A kaga ana nufin jihadul da'wa jihadul bayan jihadul lisan ta hanyar a yi da'awa a karantar da mutane a nuna musu gaskiya a kuma tona tsirin duk wani munafiki a san shi wanda shi ne jihadin da ake nufi an yi amfani da kalmar jihadi a nan amma babu maganar makani haka nan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna haka akwai hadisin muslim a hadisin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min nabiyyin بعثه الله قبلي في أمته إلا كان فيهم إلا كان في أمته أصحابه أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم يخلفهم من بعدهم خلفه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خمس kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa kalmar jihadi din tana da fadi yace babu wani annabi da Allah madaukakin sarki zai aiko shi cikin al'ummarsa ko da ya aiko shi cikin al'ummarsa gabani nan fa sai daga cikin al'ummar nan tasa yana da sahabbai da waɗanda suke cikinsa ko da yaushe masu taimakonsa su ne hawariyu waɗanda suke riko da sunnarsa suke koyi da umarninsa sannan waɗansu bara gurbi su zo a bayansu bayan waɗannan sun wuce wasu bara gurbi su biyo bayansu ya kodo da ma la ya faru su rika faɗar maganar da ba sa aiki da ita wa ya faru da ma la ya umaru su rika aikin da ba a umarce su ba annabi sai ce faman man jahada wanda ya wanda musu jihadi biyadihi da hannunsa fa huwa mu'min wala mu'mini wa man jahadahum bi lisanihi wanda kuma yayi musu jihadi da harshensa fa huwa mu'min wannan ma mu'mini ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna al-jihad akwai jihadul yadi akwai jihadul lisani akwai jihadul qalbi kaga banna wacce ba za ka iya canza ta ba ba za ka iya canza ta da hannunka ba domin kai baka daga cikin arun yadi wal qital su ne shugabanni kamar da ibnu tabi'a ke kira masu mulki a hannu ibnu tabi'a yana kira su ahlul yadi wal qital so ya waɗanda suke canza abu da hannayensu to kai baka cikin su kuma baka daga cikin ahlul lisan Sune ne malamai kamar da ibn Taymiyyah ke cewa ahlul lisani wal bayan su ne malamai ba ka cikin su sai ka ki wannan abin da kake gani da zuciyarka ba za ka yarda a ganka tare da masu yin wannan aikin ba a lokacin da cikin irin wannan aika aika to wannan kai ma mu'mini ne kuma ka yi ne. ka ga baka daga hannunka ba baka bude bakinka ka ce komai ba saboda duk ba ka da iko akan waɗannan abubuwa guda biyu amma babu wanda ya isa ce zai mallaki zuciyarka ba za ka iya kin abin ba ko ka kyamace shi za ka sai ka kyabin ka kyamace shi to wannan ma jihadi shi ka kalmar jihadi tana da fadi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da yazo a cikin sunan mutumin da yazo cewa ya rasulullah ina so in bi ka jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yake iyayenka na nan da rai yace eh annabi yace fa fihi ma fajahid ka je ka yi jihadi a kan tare da su wato ka yi jihadi kyautata musu da dadata musu da biya musu bukatunsu da kula da su wannan ma sunan da jihadi ban za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna al mujahidu. shine wanda zai gyara kansa kafin ma ya tunani gyara wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mujahidu man jahada nafsahu lillah al-mujahidu man jahada nafsahu lillah hadisi ne sahihi yana cikin musnad al-imam ahmad mujahid shine wanda yake gurmaya dan gyara kansa dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Anas imam ahmad ya rawaito shi tirmidhi ya rawaito shi abu dawud ya rawaito shi kyakkyawar sansana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jahidul mushrikin bi aydikum wa alsinatikum wa amwalikum wa anfusikum جاهد المسلمين جاهد المشركين بأنفسكم وأيديكم وأموالكم كياكي مشركين سيتي بأيديكم دعلا يمكن وألسنتكم دعال سنبكم وأنفسكم دكاوكم وأموالكم نبكم يمكن عشان كان كلمة الجهاد أقول الجهاد بالنفس بالمال أقول الجهاد بالبيع معك تأكل كلمة الجهاد أتكين أمفاني لتكو دمكاني كوان ولا كنت كل dole ba fahimci cewa dukkan wani wanda ya tsaya domin kare addinin Allah ta kowace irin hanya da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa wannan mutum mujahidi dukkan wani wanda ya yi kokarin gyara kansa wannan ma mujahid ne annabi ya kira shi mujahid al-mujahidu man ja'a da nafsahu lillah wal muhajiru man hajara ma nahallahu an idan kace a ah, ba mujahid bane to wa kake waladi manzan Allah idan ka ce malamai da suke bayanin addini ba mujahidu da bane wa kake wa manzan Allah idan ka ce masu kuɗi da suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka kalmar Allah ba mujahidai bane wa kake yi wa raddi Allah da manzansa za ka takura kalmar jihadi a cikin ma'anar fito na fito da makami shi ya dawo ma wasu ke cewa an yi birin an daina jihadi mutane sun daina jihadi dole ne mura jihadi kaga anan kamar ya nuna cewa sauran ayyukan musulunci da duk ake yi ba jihadi ba kuma masu wannan fikira a duk lokaci suna faɗar haka kamar yadda ne littafin aljihad wa rishihad ya rubuta yake cewa kuɗaɗen da za a ciyar don gina masallatai ko dan gina makarantu ko dan taimakawa masu karatu masu ilimi ko dan taimakawa masu da'awa yace duk wannan dukiyar ana ciyar da ita ne a banza dukiyar da za a ciyar da ita dan takobi ya haɗu da takobi makami ya haɗu da makami ita ce dukiyar da aka ciyar da ita fi sabilin nan ta da sa da wani ijtihad su ne wasu yara suke karantawa suke ganin kamar cewa al'umma gaba ɗaya ta sa jihadi ta ture tare da cewa magabata suna fahimtar ma ka gyara kanka ka gyara kanka wannan ba karamin jihadi ba ka kira wani zuwa ga addini ta hanyar yi mata bayani ba karamin jihadi ba jihadi ne babba da alkur'ani ya kirawo da'awa da za ka yi ta hanyar yi wa alkazirai bayani da karantar da su da kiransu zuwa ga addini ta hanyar karantar da su alkur'ani jihadi wajen jahidhum bihi aikin bil جهادا كبيرا الله يأتي جهادا كبيرا هذا جهاد كبير shi yasa za mu ga a cikin tarihun nu ataki a tarjamar ibrahim الشامي التابعي الكريم yana cewa ina muku umarni alaikum bin jihad alaikum bil jihadil asbah ku rika babban jihadi suka ce wa bal jihadil akbar ya aba isma'il menene babban jihadi ko mafi girman jihadi yace ka yaki zuciyarka idan zuciya ta zama ba ta da kyau ko ka daga makami ka shiga cikin abokan da ba ko an kashe ka zai zama a banza a kai kita akwai wadanda an kashe su a filin daga a sallallahu alaihi wasallam da yan mutane saboda ba su da kyakkyawan kyakkyawan imani a zuciya wannan kisan da aka yi musu bai sanya sun zama mutanen ke shi sa kuskure ne babba ka ɗauka cewa al'umma gaba ɗayanta ta lalace kai kadai ne kake kan gaskiya duk al'umma ta lalace da malamanta da masu ibadar cikinta da masu dukiyar cikinta da ɗaliban cikinta maza da mata kowa ya halaka sai kai nabi ce man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum wanda yake mutane duk sun halaka sai shi kadai to ya fi su halaka ya fi su lalacewa ko oh, fa huwa ahlakuhum shi da yake ganin halaka kullu amma ba Allah ba shi sa lokacin da tsawari suka yi irin wannan fahimta gaba ɗaya suka ɗauki al'umma gaba ɗaya ta lalace sai su kadai sai suka karkace hanya tsawari a lokacin sai ta ali suka ga cewa sai ta ali ya saki layi baka da shi da waɗanda ke tare da shi duk sun kafirta saboda sun yarda da hukuncin da ba na Allah ba suka ga muawiya da waɗanda suke tare da shi min alisha sha su ma sun kafirta saboda sun yarda da hukuncin da ba na Allah ba za ka suka ɗauki makami suka rika fito na fito da musulmi abin takaici kana zaune a cikin ƴan uwanka musulmi a tsakiyar ƴan uwanka musulmi idan ka waiwaya dama ka gama sallatai kiran sallah na tashi safe da yamma dare da rana idan ka waiwaya hagu ka ga makarantun islamiyya yara na ta karanta ƙalan babu ƙalan rasulu idan ka dubi gabanka ka ga makaranta alƙur'ani ga suna sun kuma suna ta haddar alƙur'ani idan ka tara dubawa ka ga ga malamai suna ta da'awa ba dare da rana a cikin masallatayya da gurare daban-daban ana ta ba da ilimi duk inda ka duba ma sha'a sha'a'ir ne da musulunci a tsakiyar wannan gurin ka ce za ka yi jihadi to za ka yaƙa kenan wa za ka yaƙa a tsakiyar wannan wurin kai ba wani ne ya jirka kuka ka ce kare kanka an ba ka dama ka faɗi magana da kake so ka furta ra'ayinka yadda ka ga dama ba tare da takura ka ba ko an hana ka faɗar maganar ka ka buɗe masallacinka amma kuma a daidai wannan lokacin kana ganin ya kamata ka tashi ka yi yaki ka tada kura ka yi kone-kone ka yi kashe-kashe ka zubar da jini abu shakka ka ware suke da wannan rani imam imam ali radiyallahu ta'ala an bai ana kawai su yi ta faɗar maganganun su ba duk da cewa maganganun da suke faɗa laifi ne kanada ba daidai ba amma bai ce saboda wani bakari da ya kafa shi ko ya ta sahabi ya ce a kamo shi a yi masa hukunci ba bai masa haka ba bas ma fitowa ya ba su wata dama ya ba su dama maki guda uku ki ga kula da su shi kula da dama ku zo masallacin mu a yi sallah da kaga ya amince musulmi ne duk da cewa suna kafirta shi yake kula da dama ku zo ku yi sallah da ku abu na biyu idan ana ka samu ganima ko faiki kuna da kasanku a ciki ka ga ta musulmi ne ce kuma ba za mu taba ku ba har sai kun taba ba za mu yaƙe ku ba har sai kun yaƙe mu wa an da qatila kun hatta tuqatilu sai da aka yi yaƙi kawaris a nan rawar ba har sai da suka fara kakkashe musulmi to idan har kana da wannan damar a tsakiyar musulmi din ne ne don ne a lokacin da sauran malamai da masu hankali da masu basira da wanda suka fita shekaru wanda suka fita karatu wanda suka fita fahimta suka yi ta kira kan cewa wannan hanyar da kake bi ba daidai ba ce da yawa da yawa an sha bin irin wannan hanyar ba ta an sha bin irin wannan hanyar karshe ba a nasara ka dawo ka bi hanyar da ta kamata ko mun tsawon tafiya ko mun tsawon tafiya ka zo a yi da kai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha annabi Nuhu alaihi salam shekara nawa yayi shekara nawa yayi yana da'awa eh alfa sanata illa 50 ama shekara dubu ba hamsin amma mai Allah ce fa amana ma'ahu illa qalil wannan ya fitar da ruhu daga ulul azm tana cikin ulul azm min ar-rusul ɗaya daga cikin manya-manyan manzanni guda biyar kasancewar bai tabbatar da al'aktariya ba ko bai iya kawo canjin da yake bukata ake bukata ya kawo ba wannan bai cutar da shugaban kanga. haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana akwai annabin da zai zo laisa ma'ahu illa rajul aw rajulan wa ya'ti nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ne ko biyu suka yi imani da shi a cikin al'ummar ta duka akwai wanda zai zo ma shi kadai ya gama da'awarsa ya gama shekarunsa ya gama bayaninsa zai zo ba tare da kowa ba wanda ya fitar da shi gurin Allah shi kaga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha addinin musulunci shine addinin da ya zo da kamala ta kowace jani da'awar Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce wacce take da kamala shi yasa Allah ce wa atmamtu alaikum ni'mati da'awa ce da take da kamala yana daga cikin kamalar da'awar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mura'atul masajid wal masalih lura da abin da zai haifar da barna a guje masa da abin da zai jawo maslaha a yi shi duk abin da zai haifar da barna ko da kuwa a faifan ilimi a faifan dalili gaskiya ne amma gaskiyar nan za ta jawo kuma wata barna to ka hakura da wannan gaskiyar ko da akwai kan dalili idan ka dora wannan abin ya daidai ne a dalili ko da kuwa daidai ne amma yansa zai jawo barna a shara'a musulunci barin sa ake a nan majalisar yi min ba da misalai da sikamu a kafin tararai haka ne irtikabu a kafin tararai ka duba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san zaman mu zaman kai a cikin al'umma ba karamin tafi bane guba ce munafikai a cikin al'umma guba ce amma fitowa a yaƙe su ko a kashe su zai cutar da dawar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya hana kashe saboda akwai al-mafsada al-umma mafsadar da tafi mafsadar barin a bar su mafsada ce amma a kashe su mafsada sai tafi girma don zai jawo da dama waɗanda suke nesa ƙauyawa, da waɗanda suke nesa garuruwa daban-daban su rika hango a dan sallallahu salama ga wasu can sun yi imani da shi ma sun ce sun fi shi amma da kashe su mu ba za mu yarda mu je kusa da shi ba ya zama wannan wani dalili ne da zai jawo saddun an da na da shi a kyale ita munafincin nan ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi yana ganin ka'aba an dora ta ba akan kawai ibrahim ba amma ya san cewa idan ya ce a rushe ka'aba a bai da ita akai kawai ibrahim ginshikan da azan ibrahim ya gina ta akai harsashin da annabi ibrahim ya dora ta akai zai jawo masu yan cece kuce yan gutsurtso ba suka rika cewa ai ga gashi nan yana cewa shi addinin annabi ibrahim yake bi amma yana rushe ɗakinsa waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba ba su fahimci musulunci ba su yi rinda annabi ba ta haka akwai ban dalili shi ne ya mai da ita kan qawaid ibrahim wannan shi ne abin da dalili yake nunawa wa yadda ya rafa ibrahim da qawaid da bait wa isma'il amma da yake akwai mafsada barna da za wannan aikin zai haifar kada cewa daidai ne annabi yana gurin haka laula anna qaumaki annabi yana kura kanka yana fatan haka amma ganin cewa in yayi akwai abin da zai faru annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fata haka duk inda mafsada take musulunci baya son ka gabaci wannan aikin matukar akwai mafsada akwai abin da zai haifarwa da musulmi rauni shi yasa za mu ga malamai na Allah malamai na sunna a rubuce-rubucen da suka yi wanda sai masu karatu ne suke karantawa فأنت على أكيد ذلك الأسئلة وأنما إعلام المواطنين لابن القيم الموافقات لشامدي دستين يبقنا سوى قول الفتوى إذا زي الفتوى لا بد أن ينظر إلى المآلات إن يأي الفتوى من الفتوى ذات إيه أيفر وانك قريشي ذات أيفر الخير يكون فيها ذات أيفر وتفعنا شامدي يأي وانا بقنا سكين yace wannan yana daga cikin makasin na shari'a ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabb al-alamin yayi magana shi ma littafi ne na masu fatawa yayi magana akan cewa la yaduzu inkaru munkarin yu'addi ila ma huwa ankaru minhu duk sanda zaka yi inkarin munkari ka hana wani abu amma wajen hana wannan abun zai haifar da wani abin da ya fi wannan muni to bai halatta kai shi ba wannan magana gabanin sa malamin sa da Islam ce biya ya sha nana ta ta littafin sa a fatawa guri daban-daban sai ya sa yace kada a yi wa tatar wa'azin a hana su shan giya a fasu su sha giya domin in ba ta cikin bayan in suna faɗake a wani tsake to shigowa gari za su suna yin fashi suna ta kashe su da haka kada a je a ce a musu wa'azi don su je da shan giya yanzu in wani ya faɗi wannan sai a ce ka ya kafarta ya halatta wata tarbiyya wannan zafin kai haka zai faɗa ya ce ya halatta wata tarshen giya fada ibn taymiya yana duba maslaha wato maslaha da take cikin shan giyar su da kuma maslaha da take cikin barin shan giyar sai ya ga cewa idan suka bar shan giyar maslaha ta bi girma domin maslaha ce da ba za ta takaita akan su ba za ta yi lafiya ta shafa al'umma amma shan giyar su ya shafa rashin shan giyar kuma zai cutar da al'umma don za su shigo gari suna ta kashi amma in sun sha giyar nan za su kwanta a gina dajin su ko a wani su fita bacci mutane su huta a fita kasuwa lafiya a dawo lafiya kaga waɗannan su ne ulama a rabbaniyun ulama a rabbaniyun waɗannan maganganu ne wanda suna cike a cikin tafai kuma an sha faɗa an sha lalatawa kuma duk sanda wani zai daga makami ba karkashin daula ba to yadda tarihi ya nuna galibi ba hasara galibi ya ce zai fito na fito da daula shi yasa muka sha faɗa cewa aljihad min amalin daula la min amalin da'awa ba aikin da'awa ba ne jihadi aikin daula ne shi sa za ka samu duk littattafan na sunna suna kulla alaƙar jihadi ne da imam al'azam eh, al'imamatul azam al'imamatul umma ita ce kuma shugabanci da ƙasa shugabanci na daura shi yasa a ta asirar annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu ga da'awa ita ce take kafa daura jihadi kuma ya kare da'awa haka abin ya kasance asirin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ba yaƙi bane ya kafa daula daula ta kare dawa a da'awa ita ce ta kafa daula sannan kuma wannan jihadi ko yaki kuma ya kare daular ya sa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk tsawon shekarun da ya a maka shekara goma sha babu kafircin da baya gani babu wulakancin da baya gani amma Allah bai ba shi damar ya fito ke zai fuskanci daula bai ce zai yi jihadi ko ya tura sahabbansa cikin dare a je a farfasa gubaka da suke cikin ka'aba wanda kuma tun kafa wata awa ta zo ne da yakar gubaka ba wai daga baya da aka fara yakar gumaka ba a tun kafa wata awa kalmar la ilaha illallah shi ne rusa gumaka amma inda a ce za a wayi gari sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga ka'aba sun rurrusa wannan gumakan da suke ciki sun yi ragaraga da su da kike da san zai faru kashe gari ba kafiran da suke cikin maka ba har makuta sai sun kawo musu dauki wajen a murkushe musulmi a tumfike su a yi ragaraga da su kaga an sanar da sai bai ce ana rasulun mu'ayyadun min indillah ni manzo ne da Allah zai zai bani goyon baya don haka mu je mu Allah zai iya taimaka mana a ko jihadi na gaskiya ana duba sa ba kawai ake zuwa ikon dumbala shi yasa in koma karkashin fassarar madar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka zaka malamai sun yi magana akan al-iqa'u bil aydi ila tahluka akan cewa yana daga cikin jefa kai halaka yan tsirari su ce za su tinkari masu yawan gaske da suka fi su yawa suka fi su karfin makamai da yaki na'am lokacin da za a kawo maka dauki za a kawo maka hari za a zo a yi maka jiran mekiya a rika karkashi wannan kowa ba zai tashi ya kare kansa ba wanda zai yarda yau a ce wata ƙasa kawai ta zuro tana ta ba ba tana ta karkashe musulmi ko ka ce wa musulmi su tashi ko ka kace za su tashi wannan jihadin ta ne shi a aka malamin suka ce shi irin wannan jihadin lokacin da za a tutso wa ƙasar musulmi ba a buƙatar izinin shugaba amma ku tashi da niyyar ku kai ba wasu hari wannan ba daidai ba za ka annabi sallallahu alaihi a tsawon zamansa a makka kokari yayi ya kafa da'awa da'awa da ita kuma za su kafa daula shi yasa yayi ta neman mutane yayi ta neman kabilu da su su cewa su baki kariya su baki mafaka har sai da aka yi bai'atul asabati saniya wanda a cikin ta aka kafa aka tabbatar da yarjejeniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai shugabanci madina duka akan hanyar sai je ya karbi ragamar shugabanci Allah ya saukar da umarni da a fita a kare kai akan hanyar zuwa karɓar ragamar shugabanci waɗannan abubuwa ne da malamai sun rubuta sun faɗa sun lalata an kuma shan faɗa amma kawai mutum sai rika ɗaukar nassi yana gaza shi yana sashi inda ba mahallarsa ba ka tara ayoyin da suka ce aiki jihadi ka tara a bisan da suka ce kawai ka ce a fita ba tare da nuna mulabatan ba tare da nuna fara'in ba tare da duba sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba tare da duba sirar wannan al'umma ba yahya abdurrahman ibn yahya al-muallim a cikin littafin sa tanke akwai inda ya magana mai kyau yake cewa idan muka duba tarihi za mu ga duk waɗanda suka yi gwagwarmaya da dauloli ko da masu ragamar mulki ba su yi nasara barna wannan raga wannan bai barna ta haifar kuke tun daga kan waɗanda suka fito suka jana sai da Usman mai wannan ja'in jadin ya haifar su ko sun tira da ba dai kira da zuwa ta zo ƙarshe dan wannan ja'in jadin da sai da Usman ita ce daga ƙarshe ta haifar da waka waƙa'atul jabal ta haifar da waka waƙa'atul sifin ƙarshe daga kan sayyidina Ali khilafatul nubuwa ta kai kaga bai haifar da alkhairi ga al'umma ba aka samu kashe-kashe da zubar da jini cikin al'umma tsakanin musulmi da musulmi lokacin da mutanen madina suka ce ba za su ba da bai'ar su ba ga yazid ibn muawiya me ya faru a madina wa qatul hada wanda aka kashe rayukan musulmi da sahabbai da yawa kuma karshe suka mi kauye me amfanin wannan wanda sahabbai da dama sai da suka yi wato suka ja kunne kan wannan suka yi gargadi kada a yi haka ina jin mun karanta wannan a wasaitul kubra lokacin da Hussein ibn Ali zai fita mutane kuma suka ce so za su mara musu baya ta kuma ba irin gargadi da sahabbai ba su yi masa ba To za ta ba ta haifar da alkhairi ba aka kashe shi aka kashe da dama daga cikin ahlul bait wanda kuma ya haifar da fitintunu da dama kuma a cikin al'umma haka nan lokacin da wasu suka fita tare da ibn al-ash'ab ga daular umawiyya nan ma aka kakkashe musulmi aka kakkashe wasu daga cikin bayan Allah karshe kuma ba a yi nasara ba haka nan idan ka biyo tarihi za ka yi ta samu da irin wannan baya haifar da nasara wannan magana ce da masanin tarihin wannan al'umma yake rubuta rubutawa Abdurrahman al-Mu'allimi a cikin littafin sa tanki Turu waɗannan maganganu ba wai maganganu ne da yau aka fara nusar da al'umma a kansu ba. Sai dai a koke wacce za a samu masu ji za a samu kuma waɗanda za su ce ba za su yadda ba. Don haka, duk inda ake magana da jihadi, kada mu takura fahimtar mu akan ma'ana ɗaya. kaje in an ce jihadi kawai ana nufin fita da makami a aka ɗauki jihadi a matsayin da shari'a ta ɗauke shi cewa yana nufin bi amwalikum wa anfusikum wa aydinatikum duk yana daga cikin jihadi za ka ibn taymiya ya yi irin waɗannan maganganu a nan da mu za mu karanta maganar jihadi wannan lokacin ya wuce na ka fahimci jihadi kawai ana nufin wanda ya ɗau makami wanda bai ɗau makami ba duk irin ƙoƙarin da yake yi a addini ji jihadi wannan lokacin ya wuce dalilai sun fito karara daga alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da suke nuna akasin wannan ba akasin wannan fahimta haka ibnu taymiya yana magana cewa daga cikin alamomin da suke nuna kana son Allah shine al-jihad fi sabilillah gwagwar baya wajen tabbatar da addinin Allah da kowace irin hanya da shari'a ta yadda da ita alama ce da take nuna san Allah domin wanda yake san abu shi yake gwagwar baya, tabbatar da abin ko dai da hannunsa ko da harshensa ko da dukiyarsa alamar kana san abu kana tashi fadi wajen kaga cewa abin da ya bayyana yayi rinjaye cikin al'umma wannan shine ma'anar jihadi cewa jihadu dalilul mahabba al-mahabbatil kamila Allah da ta kun kace in kana aba'ukum idan ya kasance iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa da iktaraftumuha da dukiyoyin da kuka kuka tara da kasuwancin da kuke tsoron tasgaransa wa masakiru ta zauna da gidajen da kuke sha'awa suke ba mu sha'awa a habba ilaikum min Allah wa rasuli waɗannan su suka fi soyuwa wajen ku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da babar maya dan daukar kalmar Allah fa tarabbasu to ku jira hatta ya ce babu bi amri har Allah ya zo da al'amarin ku jira har lokacin da al'amarin Allah ya zo lokacin da kuma ba ku da abin da za ku iya yi anan Allah yana nuna cewa in har kana san Allah kana son manzo sallallahu alaihi wasallama to za ka gabatar da san Allah da san manzo sama da san komai na duniya iyaye da 'ya'ya da mata da ƴan uwa da dangi da dukiya da gidan daji da duk abin da kake ranka ke so a nan duniya za ka haƙura da shi idan ya ci karo da abin da Allah yake so da manzansa Wani alama ce ta cewa kana san Allah alama ce ta cewa kanka da kake yi wa Allah so ne ka ji a yadda za a fitira maka abin da yake yardar Allah ne abin da Allah yake so a ce ga abin da Allah yake so zuciyarka ba ta san abu a kawo maka wani abin da zuciyarka take so amma ya saba wa abin da Allah yake so idan ka yaki zuciyarka ka dauki abin da Allah yake so wannan yana nuna kana da kamalin muhabba idan ka watsar da abin da Allah ya so ka bi abin da zuciyarka ke sha'awa to a nan ya nuna cewa babu kamalul mahabba a zuciyarka shi yasa ko mai duk sanda za a ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ko da ya saba da abin da yake so a ransa. to ya yaki zuciyarsa ya ga abin da Allah ya ce da manzo shine alamar sansa ga Allah da manzo shine alamar ku al-mahabbatul kamila Allah ya ce ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi ya ku waɗanda suka yi imani wanda duk zai juya baya ya yi ridda ya bar addinin Allah ke fasaufa ya tillahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum da yake son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son shi adillatin ala mu'minin masu kaskantar da kai da tawalu a gaban mu'minai a izzatin ala kafirin masu nuna izza da isa a gaban kafirai yujahidu da fi sabilillah suna gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah wala ya khafu da laumata la'i ba sa jin tsoron zargin duk wani mai zargi ذلك فضل الله يؤتيه من sha. wannan falalar Allah ce da yake ba da ita ga wanda yake wallahu wasi'ul alim lalle Allah mai yalwar falala ne kuma masani ne ga halayen da bayan suke ciki Allah yana gargadin sahabbai yana gargadin al'umma duka duk wanda zai tattara addinin ya watsar ya ce ba zai yi gwagwarmaya don tabbatar da addini ba ba za a gan shi a cikin aikin da yake taimakawa addini ba saboda wasu abubuwa ko saboda an takura shi ko ba saboda ana hana shi sakewa da walwala ya ce shi addinin ma ya haƙura ba ya yi don haka addinin ma tuhu inda yake kada ya zaki cewa wannan zai cutar da Allah ba zai cuci Allah komai ba Allah zai samar da mutanen da za su ce mun ji mun gani sai Allah sai su. a koyaushe yana son su suna kai shi Allah ya bada tufa sai ce yujahidu na fi sabilillah suna jihadi mun faɗi kalmar jihadi tana da fadi tana ɗauka su ne kawai za su ɗau makami daga ciki akwai amfani da makami duk lokacin da ya dace a inda ya dace don kare addinin su da mutunci daga ciki akwai da'awa zuwa da addinin Allah daga ciki akwai gyara kawo kansu shi kansu su yaƙi shaidan shi ma yana daga cikin jihad Allah ce wala ya kafu da laumata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah ce wannan falala ce ta ubangiji wanda duk ya ga dama cikin bayansa yana ba shi ita فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ألا يصفا كما صفوا المحبوبين ولن يكيسوا da cewa masu kaskantar da kai ne ga mu'minai a izzatin alal kafirin masu nuna isa ne ga kafirai wa annahum yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in suna gogormaya wajen daukar kalmar Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi fa innal mahabbata mustalzimatu lil jihad domin san Allah yana lizimta yana wato wajabta yin gwagwarmaya da sauka kalmar Allah wani adam muhibba yuhibbu ma yuhibbu mahbubu kuma dukkan wani mai so yana son abin da masoyinsa yake so wa yudghidu zai yudghidu mahbubuhu yana kin abin da masoyinsa yake ki wai wali mani wani yana jibintar da taimakawa wanda masoyinsa yake taimakawa wai wali mani wali yana kin wanda duk wanda masoyinsa yake kiyaya da shi yake adawa da shi wa ya yarda ne rizahu yana yarda a lokacin da masoyinsa ya yarda wa ya buga ne gadabi yana fushi a lokacin da masoyinsa yake fushi wa ya quru da ya da yi yana umarni da irin abin da masoyinsa yake umarni da shi wa ha amma yanha anhu yana hada abin da masoyinsa yake hadawa fa huwa muwafiqun lahu fi dalika yana dacewa ya tafi ya zama tare da masoyinsa cikin dukkan waɗannan abubuwa haka kamalul mahabba shine ka so abinda Allah yake so ka so abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ka ki abinda Allah yake ki ka ki abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ki ka jibinci ka taimaka ma wanda Allah da manzo suka ji shi ka yi adawa da wanda Allah da manzo suke adawa da shi ka yarda a lokacin da kaga aikin da Allah ya yarda da shi ka kuma yi fushi a lokacin da kaga aikin da Allah yake fushi da shi ka yi umarni da abin da Allah da manzansa suke umarni da shi ka kuma hana abin da Allah da manzansa suke hanawa wannan ita ce alamar soyayya kamila ga Allah madaukakin sarki ita ce alamar soyayya kamila ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka kinsa mana san Allah da manzansa a zukatanmu sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wanda yake cewa assalamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya amin yake tambaya ta ita ce ni da dan shi'a ne amma yanzu cikin ikon Allah na fahimci sunna lokacin da nake cikin shi'a na saki mata ta sau kusan shidda hujja ta ita ce malamanmu a cikin shida suna cewa idan ka saki matarka ko sau nawa ne babu komai a kanka iyaka duk sa da kake da bukatar komar komowarta sai ka mai da ita ba tare da tayi wani aure ba ya ce malam na kasance cikin wannan fahimta wadda akan haka matata wadda na yi masaki sama da shidda muna tare har yanzu mun kuma hayayyafa sama da yara mun kuma hayayyafa sama da yara biyar menene hukuncin wannan auren a musulunci dangane da hukunci hukunci a bayyane wato dukkan wani wanda ya yi wani aiki wanda ba daidai ba bisa wata muguwar fatawa da aka bashi ko bisa jahilcinsa ko aikin da yake da alaka da aure aka yi aure wanda ya saba wa ka'idar aure bisa jahilci ko kuma a'a bisa wata muguwar fasawa ta wani mugun malami to anan idan har an yi wannan balamai abinda suke cewa yayin da aka fahimci an yi ba daidai ba wannan auren ya bace ‘ya'yan kuma da suka haifa ‘ya'yansu ne suna nan a ‘ya'yansu saboda wannan shubuhar da take kan shi wanda aka yi wa aiki yana san daidai ne bisa jahilci ko ko a'a an masa fatawa ‘ya'yansu suna nan a ‘ya'yansu amma kuma ba wannan moran wannan shine abin da duk malamai suke faɗa kamar wanda ya yi auren mutu'a har ya haihu da matar daga baya ya gane cewa haramun ne auren mutu'a wannan tattanta ne saboda ka dukkan wani haƙƙi na ɗa a kan ubansa shi wannan ɗan yana da shi dukkan wani abu da ɗa yake samu a gurin ubansa shi ma wannan ɗan zai iya samu daga wannan baban nasa duk da cewa ta hanyar mutu'a aka aure shi a aka haife shi Duk lokacin da yake yi yana tsammanin daidai yake yi daga baya ta bayyana gare shi ba daidai ba rambaban da zai samu shi ne ubangiji madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya yi bisa wannan jahilcin ko kuma a dogaro da wannan muguwar fatawar ba za a kama shi da wannan laifi ba tun da ya tuba ya gane gaskiya sannan kuma ba za a raba shi da 'ya'yansa ba 'ya'yansa suna nan a 'ya'yansa ne amma kuma wannan saki guda shida da ya yi za su ainihin abin da uku daga ciki za su raba shi da wannan matar kamar mun da ba musulmi ba ne shiga musulunci yana da mata sama da hudu kaga za a raba shi da sauran da ya aura daga baya ko a neme shi ya zabi kuɗi daga ciki ya hakura da sauran ƴaƴan kuma da suka haifa tsakaninsu da waɗanda ya rabu da su ɗin ƴaƴansa ne haka nan dukkan wani aure da aka yi shi cikin shubuha wanda daga baya malamai suka yi hukuncin cewa auren ba daidai ba ne to ya'yan da aka haifa ‘ya'yansa ne domin shi ne alfirash annabi na ce alwaladu lil firashi wanda yake ina fatan alheri ina fatan ina malam fatan alheri wani abu ne ya daure min kai nake son malam ya yi mini bayani matsayin hudu ba da larabci kuma da fassara da hausa ko akwai dalili a kan yin hakan shi ba zai tambayi kansa dalilin da larabcin ba ba zai tafiye cewa menene dalilin zan zama larabcin wajibi akwai ita ta sallah da in za ka yi wa mutane hudu ba dan zai fi kai da larabci shi ne ba larabe ne dan haka dole larabci zai zai yi hausa ba za ka sabe je ce yi hausa a lokacin a akwai na hausa shi ya zama wani bahaushe in dai ba a gurin wanda suka ce annabi ya san gaibu ya san komai namu bai sa akwai wani bahaushe ba waɗanda suke gabansa duk larabci suke ji haka zai musu hudu da larabci amma babu nassin da yake nuna wajibi ne yin larabci domin makasudin hudu ba shi ne faɗakarwa karantarwa ilmantarwa in ka duba za ka ga cikin hanyoyin ilmantarwa da malamai suke bayani akwai hudba idan ka zo kana hudu ba a cikin mutanen da ba sa fahimtar yaren da kake faɗa a ce kana ilmantar da su ba a ce ba kaga manufar kudubar anan ta salwanta za mu ga malamai sun yi ja ja da abu hanifa wanda yake ganin cewa idan ba za ka iya karanta fatiha da larabci ba ka karanta ta da farisanci in kai ba farishi ne malamai sun ja da shi saboda abin da ayyukan da ake yi a cikin sallah hai'a ce maksusa kuma babu wani yaren da zai iya bada ma'anonin alkur'ani duka da haka babu wani yaren da zai iya tarjama fatiha babu shi kuma sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa wanda ba zai iya karanta qur'ani ba ko fatiha da zai faɗa a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa abin da zai faɗa a cikin a cikin abin nan kabbara da hailala da tasbihi su ne za su zama makofin karatun fatiha din har lokacin da zai yi kaga anan akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma sannan duba da cewa ita karatun fatiha abin da karatu na fatiha a cikin sallah karatu ne na ta'abbu na ibada ba sharadi ne sai ka sai me ciki faɗa ba sabanin hudu ba an shar'anta ta ne dan karantar da al'umma da wayar musu da kai shi yasa ka zo ka ce dinta da mutanen da kake yau hudu ba ta casa'in cikin ɗari ba sa jin abin da kake faɗa amma sai kai yaranci gaba ɗaya wanda ya saba wa hikimar shari'a wajen wajen shar'anta hudu ba a cikin abin nan ya saba shi yasa wajen cewa sai an yi da larabci duka babu nasi babu dalilin da yake nuna wajen tun da ko babu dalilin da yake nuna wajen shi dole a don koma a duba hikimar da ta sa aka ce ai hudu ba hikimar da ta sa aka ce ai ba za ta wajen ta kai bayanin ba ga mutane da harshen da suke fahimta ba ka babu ɗaure ka yanci ina fata yanzu ta kuma a daure ki wanda yana cewa dan Allah ina son a yi bayani dangane da wannan hadisin da da wannan ayar kuma domin yan bida'a suna kafa dalili da hadisin wajen yin zikirin su na bida'a hadisin Abdullahi dan Abbas sauti da zikirin, رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ɗaukaka sauti da zikiri yayin da mutane suka gama sallar maksura sallar da farilla wani abu ne da ya kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wani hadisin ya tabbata daga abdullahi dan abbas kuma yana cikin musnad da imam ahmad cewa yana daga cikin abin da ake gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah da sahabbansa a masallaci a jin sautin su wajen zikiri ma'ana azkar na bayan sallah abinda masallaci yake faɗa bayan bayan ya yi sallama suna alkar sala a ji sahabbai suna wannan kabarbari da tasbihai alamar cewa makota za su gane cewa an yi sallama abdullahi dan abbas a wata ruwa yana cewa annabi yana yi ne don ya karantar da sahabbai cewa wannan a tasbihi din ana yin sa cewa malamai wasu sun yi sabani wasu suka ce ana yi shi ne littali dan karantarwa wasu kamar yadda ibnu abbas ya faɗa wasu kuma suka ce a'a sunna ce azkaru ba'da salat ayi su a bayyane ba a goye ba idan ka dubi matsalar sai ka ga ba ta da kama sai dai ta kusa sai da zikirin bidi'a da muke magana zikirin bid'a ana tsalle ana kwakwazo ana ihu ana Allah Allah ana hu hu hu ya ana tsalle da wani an gama sallah ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دكا waɗannan da su da suka zo na abubuwan da ake faɗa duk kulli salat kowa yana faɗan daji babu shakka idan nan kowa zai yi mota miliyan da yana faɗa za a ji zuwa masallacin waɗanda suke makota za su musamman ma a wancan lokacin da ba gine-gine ba ne irin waɗanda masu hana fitar sauti da wuri wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna sai fa za mu ga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa daga biryar nan a koyar ne daga baya a ɗan alaihi wasallam ya dina akwai kuma waɗanda suke ga a'a sunta ce ka yi azkaru salati a bayyane mai alaƙar ta da zikirin da muke yana ba da alaka ko da kusa da ne to ba san ta ina ta ina ta ina ta ina suka zama ya zama muke ba ba ba zan iya ganewa ba sun suna irin wannan ne muka ce bayanan da ba irin wannan muka ci suna yi ko ku a'a haɗuwa ake ko a zagaye ɗan ne ko a yi tuma ana ta da kura ana ihu ana dokar bilbi على أعلام كثير ولا شيء لأكل نفسه عبده كثير فهو هناك الدليل أخص من الدعوة فإنه بعد بس الدليل أخص من الدعوة دعوة دعيتي ووديت يا شيء دليل القوة تنصبني وإنما زي إحادي دعوة بكبر في الحكاة وقل ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والأخان ولا تكن من الغافلين ولا آيات ita wata ke nuna idan za ka yi zikiri ya buƙatar ka ɗaga miliyar ka annabi shi ya hana sahabban ka ɗaga miliyar lokacin da suke ambatan Allah ashe ka gaba ɗaga miliyar ba ce san ka yi ta ihu har ma ka cika kullum na kusa da kai wani ma baya jin da idan wanda yake faɗa a'a ɗaga miliya ce da ba za ta wuce ka siyar da kanka ba ko wanda yake kusa da kai wanda baya kore abin da azzikiru fi nafsika kai ambatan Allah a ranka ma'ana ta yadda zaka je da kanka ko kuma wanda yake kusa da kai tare da kaskantar da kai da tsoron Allah wa dunan jahili bil qurba ta takara kan ba haka babu babu cin karo tsakanin wannan koyarwar da kuma wannan aya kuma babu ainihin dalili a cikin wannan hadisi game da abin da muke karanta muke cewa wannan zikiri bai tabbatar ga Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga wannan irin haila na ga lokaci ya abin mu hakura da tambayoyin haka nan da fatan Allah madaukakin sarki ya gane da mu gaskiya abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ikon aiki da shi da tabbata shi abinda muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu da mu gyara اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا واخبارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين